Barkanmu da dawowa cikin wani sabon darasi namu a cikin wannan darussa namu na HTML. Darasin da ya gabata mun yi bayani a kan wasu tag, yau za mu yi bayani a kan image, wato hoto. Ya ake sa hoto a website? Yaya kuma yake kasancewa? Ya bayaninsa? A bayani a kan image wato hoto, yanda ake rubuta tag na image shi ne img kamar yadda kuka gani haka na rubuta idan ko kula za ku dukkan wani website ma ai abin da yake ɗauke da shi daga rubutu ne sai me sai hoto za ku kalla bayanai ne aka yi aka sa ɗan hoto ko kuma an yi sa hoto ne sai aka yi me bayanai to image yana da attribute guda huɗu attribute na farko shi wannan source wato da aka yi shirkon nan shi ne ya zama scr akwai kuma alt ga shi nan alt akwai wide faɗi nasa akwai kuma height yanayin tsawonsa shi wannan source ɗin dukansu a cikin tag na image suke zuwa sannan image bai da closing tag opening tag ne kawai yake da shi bari mu koma cikin file na html namu mu ga yanda ake rubutawa a nan gaban kwamfuta na na ƙirƙiri wani folder na sa mata html wanda za na zan na saving ɗin wannan ɗin darasin mu da muke a ciki. Idan na bude za ku kalla akwai wannan guda biyu file guda biyu. Na ɗaya index file na biyu kuma shine hoto. Zan buɗe wannan index file ɗin zan zo in open with na buɗe shi da me da VS code wanda muka ɗauko text editor namu kenan. Idan na buɗe da shi Kun gani mun yi bayani akan navigation dama darasin mu da ya wuce. To bari mu sa image ɗin a ƙasan navigation namu. Wato yanda na faɗa tag ɗin shi ne img hakan nan. Ga attribute na farko shi ne me? source ɗin nan. To a cikin wannan source attribute ɗin, wannan source attribute ɗin a nan zan rubuta sunan hotona. Yanzu misali na ce hoto sai na saka Fayil ɗin wato extension nashi idan nace ce extension shine hoton wani kala ne za ka kalla hoto akwai png akwai jpg akwai jpeg akwai svg suna nan da yawa to wannan hoton misali mu ce jpg ne hakan nan to wannan shine sunan hoto na wannan shine sunan hoto nan kuma sunan me file extension nashi yanayin file nashi. Abinda idan na ce file abinda nake nufi shi ne bari da dawo cikin wannan folda ɗin ku gani. Kun gani? Bari mu shige mu, bari in yi right click a hoton, bari mu zo properties za ku gani. Kun gani a nan, a nan in kun kula za ku kalla wannan folder ne ya buɗe, property na folda ne, na zo kan hoton na yi right click, na zo nan properties nashi. Kun gani? A nan za ga fayil. gashi sun sa file type sai aka sa ne jpg file to hoto din jpg file ne gashi kuma na sa sunan hoton namu mai hoto to sunan hoton da sunan file ɗin za mu sa a cikin wancan attribute na source ɗin a nan kenan nake magana nan nan za mu saka kun ga sunan hoton dama hoto sai in sa dot sai in sa mai kun gan shi na saka sunan hoto da file ɗin nan kuma Wannan shi ne amfanin source attribute ɗin nan. To alt ɗin nan fa, alt wannan shi ne misali yanzu mutum ya shiga website naka, to hoto ɗin bai lodi ba, to maimakon ya nuna masa hoton zai nuna maka wani text ai, misali ya ce maka wannan hoton kaza ne a wajen, maimakon hoton sai ya nuna text idan bai nuna hoton ba. Misali kaman ƙaramin waya idan mutum ya shiga website nashi da ƙaramin wayansa sai ya kalla baya nuna hotuna to madadin wannan hoton sai ya nuna wannan rubutun sai ce wannan rubutun da ya rubuta misali a ce mun saka hoto na barewa to da ya zo ba hoton barewa abin da zai rubuta sai ya sa wannan hoton barewa ne misali yanzu bari mu je alt namu nan bari mu rubuta misali mu saka wannan hoto ne a nan amma wannan test ɗin ba zai fito ba matuƙar hoto yayi lodi. Idan hoto ne bai samu daman fitowa ba zai me zai fito. Yanzu bari yi saving ɗin file namu bari mu buɗe shi bari mu buɗe shi ku gani. Kun gani? Kun ga ga hoton mu ya zo. To hoton mu ya zo amma me a yanayin girman sa a asalin girman yanda hoton yake kenan a haka ya zo. To yanzu misali shi ne wannan kuma amfanin waɗannan attribute guda biyun. Wannan attribute ɗin za ka faɗa a hoton naka yanayin girman da kake so ya zo da shi, wannan kuma yanayin tsayinsa. Yanzu misali bari mu zo mu saka attribute ɗin a cikin image file ɗin. A nan yanzu misali mu saka fara sa width mu ce faɗinsa, yanzu mu ce faɗin nasa muna so ya zo a matsayin kamar misali mu ce 450 sai mu sa pixel. px ne yana nufin pixels sai mu ce height nashi muna buƙatar sa a me misali mu ce height height nashi shi muna buƙata shi ma mu ce 450 ɗin misali sai mu saving control s ko ka zo ka kan file sai ka danna save bari mu dawo cikin browser namu mu yi refresh na shi kuma gani kun gani girman hoton ya ragu to waɗancan wannan attribute ɗin guda biyu da height da width nan yana gaya masa yanayin girmansa ne da kuma tsayi wato faɗinsa da tsawonsa. Shi kuma wannan alt ɗin yanzu misali a ce hoton nan bari mu cire wani suna bari mu cire suna ɗaya hoton zai zama da mu sa adireshin da bari mu gani. Kun gani? A madadin hoton ya nuna min wannan hoto ne shine wannan text ɗin da na sa a jikin alt attribute ɗin nan nawa wannan alt attribute ɗin da na sa wannan hoto ne rubutun da na sa kenan a jiki idan hoto bai nuna ba wancan rubutun ne zai nuna idan kuma hoto ya nuna wancan rubutun ba zai fito ba yanzu misali da na maida sunan hoton na dawo na refresh kun ga hoto ya nuna amma rubutun bai nuna ba wannan shine yadda zaka saka wannan picture image hoto hoto kenan a page naka na HTML Mun gode, ku ci gaba da bibiyan mu. A bidiyo na gaba za yi bayani akan akan hoton ne shi ma duka saboda yana da wasu attribute a kansa. Mun gode, ku ci gaba da bibiyan mu. Kada ku manta kuyi subscribe.